Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya fara'a nomad dalol da kuma niyya ko kuma voa africa zango 200.5 sai kuma alpha radio a kumasi na ghana za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com masu sauraron Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da na kasa, Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya yau ranar Lahadi 18 ga watan Agustan shekara ta 2019 ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Majalisar mulkin soja da shugabannin masu zanga-zanga a Sudan sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya da ta kafa tarihi wacce za ta baya damar rarraba mukamai a gwamnatin wucin gadin da za a kafa a kartun babban birnin kasar. wannan matsaya da aka cimma ta samarwa da gwamnati wato ta samar da gwamnatin haɗaka da ta haɗa da sojojin ƙasar da kuma fararen hula wacce za ta tafiyar da ragaman mulkin ƙasar har na tsawon shekaru uku kafin a yi zaɓen da zai kai ga miƙa mulki ga farar hula yayin da bikin saka hannu kan yarjejeniyar bai ɗauki lokaci ba an kwashe tsawon sauyi ana murna a faɗin babban birnin khartoum 'yan kasar sudan sun yi ta kada tutar kasar suna faɗin wata kalma da ta yi fice lokacin da ake gudanar da zanga-zanga a kasar kalmar da suka faffaɗi ita ce madaniya wadda ke nufin fararen hula bayanan da ke cikin yarjejeniyar ta jiya asabar na nuni da nasarar da fararen hula ke yi a yunkurinsu na kafa sabuwar gwamnati hukumomi a afghanistan sun ce fashe wani babban bam da yammacin jiya asabar cikin wani wurin bikin daurin aure da ya cika makil a kabul ya kashe tare da raunata fararen hula masu yawa nan take babu wanda ya fito ya dauki alhakin kai harin a yankin yamma na babban birnin kabul A akasarin mutanen da harin ya da su 'yan tsirarin kabilar nan ne ta hazara waɗanda galibinsu 'yan shi'a ne mai magana da yawon ma'aikatar harkokin cikin gida nasrat rahimi ya tabbatar da tashin bam ɗin ya kuma zargi abin da ya kira makiyan afghanistan da kai harin sai dai bai baya da wani cikakken bayani ba rahimi ya ce 'yan sanda da motocin ɗaukar marasa lafiya sun isa wajen tashin bam ɗin cikin gaggawa an kuma ɗauki waɗanda tashin bam ɗin ya ritsa da su zuwa asibitocin yankin To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sanda a garin Portland na jihar Oregon ta Amurka sun kama akalla mutum goma sha uku a jiya Asabar. Sun kafa shingaye tare da rafa wasu hanyoyi da gadoji suka kuma kwace makamai masu yawan gaske a kokarin da suke na kauce wa tashin hankali tsakanin masu zanga-zanga biyu masu tsatsauran ra'ayin fifita farar fata da masu adawa da su da ake kira antifa. hukumomi sun kwace roduna da ababen fesa yaji da sauran makamai yayin da ɗaruruwan masu tsauran ra'ayin ta fararen fata da ke zanga-zanga da masu adawa da su ta antifa suka taru a tsakiyar garin magajin garin portland ted wheeler ya ce mutanen da ke goyon bayan yada tsana ko tayar da hankali ba a maraba da su ya zuwa yammaci don jiya dai yawancin kungiyoyin masu tsauran ra'ayin sun wato sun na masu ra'ayin fifita farar fata sun bar yankin yan sanda cikin shirin ko ta kwana wasu akan kekuna sun hana wasu masu adawa da su ta antifa ta hanyar da suka bi a can kuma yankin hong kong kuma malaman makaranta ne suka bazama kan tituna jiya asabar domin nuna goyon bayan su ga masu fafutuka da suka kwashi tsawon wata uku suna zanga-zangar adawa da gwamnati. ina godiya da karfin hali da nuna damuwa akan yankin hong kong UK nan wani malamin makarantar sakandare ya faɗa wa kamfanin dillancin labaru na reuters ya ci gaba da cewa tabbas sun nuna jarumta sama da gwamnatinmu malaman makarantun sun haɗa a gundumar hada-hadar kasuwanci ta yankin kafin su shirya zuwa gidan gwamnati inda shugabar hong kong carrie lam take an shirya gudanar da wasu zanga-zanga a faɗin hong kong a yau lahadi ita dai zanga-zangar ta hong kong ta faru ne da nuna adawa kan wata doka da hukumomin yankin suka so su kirkiro wacce za ta bada damar a tura waɗanda ake tuhuma da aikata laifi zuwa china domin a yi musu shari'a daga ƙarshe jiya asabar jami'a a yankin kashmir a ɓangaren da ke ƙoƙarin ƙarƙashin ikon ƙasar india sun fara maido da hanyoyin wayar tarho a yankin himalaya tun dai a farkon watan nan yankin na kashmir bangaren na india ya shiga rudani bayan da hukumomin new delhi suka tura dubin dubatar su yayin da suka katse layukan wayar tarho da na wayoyin salula da ma na yanar gizo tare da karbe ikon cin gashin kan da aka ba yankin wanda mafi akasarin mazaunan musulmi ne. kuka saurara. Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali amma bari ku fara da jin maimaicin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ne Sule Mumuni Barma har ila yau muna tsakiyar najeriya musamman a jihar plateau inda a satin da ya shige muka ji irin rawar da kungiyoyin naƙasassu ke takawa wajen kyautata rayuwar masu bukata ta musamman to a yau kamar yadda muka yi alkawali za ku ji abubuwan albishir din da gwamnatin jihar plateau ta yi tanadin su domin naƙasassu a nan gaba a dauka daga batun samar da aikin yi zuwa shirin karfafawa naƙasassu gwiwa wajen neman ilimi mai zurfi ba wai a jami'o'in najeriya kawai ba har da na kasashen waje kamar yadda kwamishinan hukumar bunƙasa harkokin nakasassun jihar ta plateau james lalo ya bayyana wa abokiyar aiki zainab babaji kwanakin da ta wuce mun samu mun tattaro lissafi disabled da su da suke falatu muna da shi chip a cikin takarda mun tara shi gaba da an zazzaga an samu lissafin gaba da yanzu haka mun san namban yawan da su a kowane lungu a nan a falatu mun hada shi chip a cikin takardu da mu population din shi gaba da a kimami akwai na kasassu a falatu sai sama da dubu ɗari da hamsin da uku sama da dubu ɗari da hamsin da uku sanannen a plateau a nan a cikin kowane lungu tuna nan yanzu an kin duba wannan yawan nan ban ya hada kusan local gwamnan guda biyu a guri da yake na yanzu shi ne ya saka muka gaya ma gwamnati yawan nan ban mu yanzu a plateau ba abin wasa ne. yawari wuri saboda haka yanzu an zo 2023 shekara zaɓe na gaba to dubbacin ɗan takarar gwamna in ba ya neme mu an zo an same mu an yi zama ba to ya tabbata zai faɗi. akwai ma wato nakasassu waɗanda suke bara a wani matakai kuke ɗauka domin tabbatar da cewa waɗanda suke bara su ma sun samu cin moriyan wannan shiri Yankagan mutum yana wannan abu to yanayin rayuwa ne ta kai shi ba da sun shi ba ne saboda haka dole ne a nema bangare yadda za a yi domin a samu ya samu abin da zai taimake shi shi da karan kanki zai bar kan hanyar abin shi zai tafi shi ne saka wannan abin da muke kai kokari yanzu shi ne saka makaje je neman goyon bayan bankin ɗinkin duniya. wannan bankin ɗinkin duniya makai zama tare da su domin a samu suna da bakin kuɗi a gurin saboda haka suna yawo ko ta ina duniya suke fada cewa a su abinda suke yi suna taimaka mana kasasu to mu kam na kasasu a nan a cikin gida ba mu ji su ba shine sai muka je bakin ofishin su Abuja muka kwankwasa musu kofa shine saka abin ya dame su suka ce mana to sa su yi taimako a nan amma shi sun samu jan gwamna mun gama gwamna gwamna ya ce ya ce ya same su sun yi magana sun gama har sun turo da wayan ma'aikata ma'aikatansu sun zo nan plateau sun zo sun yi bincike sun yi bincike sun yi bincike na sati daya a nan sun koma daga babban headquarters su a america za su zo eh, sun zo za su zo su haɗu da gwamna eh, sun haɗu da gwamna za a yi magana saboda wannan shine farkon taimakon da bankin ɗinkin duniya za ta yi a plateau mu abinda makamake da farin zuciya shine gwamna ba ta taba bashe mu ba to duk abinda suka zo da shi gwamna zai yarda kuma zai amince a tabbata a yi taimakon a nan a plateau saboda haka in sun zo abinda suka gama shine shirinmu shine za a yi abu da zai ɗaga nakasassu sosai ta gefen hanyar kasuwanci za a fito da shi ta gefen gyare-gyaren abubuwa da yake taimakawa kamar su wulca da sauransu za mu buɗe babban kamfani a nan gurin nan yadda za a dinga yin su a nan gurin nan yanzu sanda da makafai suke tafiya da shi yanzu a nan a najeriya babu inda ake yin shi sai an kawo daga kasan waje ne wannan a gurin mu abin kunya ne saboda haka dole ne muke so lalle lalle sai mun fara yin ta a nan a plateau wayanda suke wani state daban-daban za su zo suna karba a nan gurin gashi yau gwamnanmu shi ne shugaban gwamnoni na arewa saboda haka dole ne ya zama mana nan gurin yi gwamna zai ba da taimakon shi daga falatu har ya zarce ya shiga arewa domin a tabbata a inda aka yi fada aka yi tashin hankalin nan za a sama duba na kasasu a gurin ake taimaka musu da haka kafin karshen wannan wata insha Allah aiki za ta fara domin bude wannan babban gagarumin kamfani aka ka bude ta sa zuwa na gyaggyara wai na abubuwan a nan gurin nan ga su abin nan dalma da muke shan maltina da shi muke yar wannan za tattara su gaba za ja yi sandan makafin nan da shi za yi gyara zai rarrage datti daga anguwanmu za fito da shi za zuwa gyaggyara abubuwa da taimaka mana kasa su shi ne wai na abubuwan da muka ganin ga shi kuma za su kawo taimako sosai da za a taimako daga gefen makaranta da kuma gyare jare-jare hanyoyi zuwa shigan makaranta da sauransu duka fa da sinanan saboda haka akan wannan shi ne saka muke kokari yanzu domin maka yadda za a bi ta wayannan domin zama mana albarka a kasanmu. mu su masu jin wannan su sani cewa yau dubbakin na kasassu da yake nema ya tafi karatu kowane university yanzu an ka riga ka riga ka ka tura ko ka zo mana da shi nan gurin nan za mu rubuta musu saboda mu riga mun shiga haɗin hannu tare da su domin mu tabbata an ba da admission ma na kasar su su tafi karatu saboda ba za a zauna a jida ana ta kuka kawai ba a'a a fita a tafi karatu in an samu takardan shine za a fita a yi kuka mai hujja lokacin da takarda hannu sai kukan lallai dole sai an ba da aiki saboda samu a cama a biya bukata muna roƙon Allah Allah ya wata rana za ku ga mutum da kasase yana zama gwamna. Wannan wato bil da shi Baba Buhari ya sa hannu kana ganin kamar an fara aiwatar da wannan doka? Wannan doka da Buhari ya saka hannu a kai ya ba mu ya canja mana rayuwa gaba ɗaya yanzu haka a Najeriya. Ya saka mu yanzu duk wanda ya gan mu yanzu wanda ya gan mu har ya rena mu to yana yi a hakin aljihun saboda yau wanda wula wulakanta na kasance yau doka ta ce in har an kai kara sai ka biya dubu ɗari idan in kuma babban kungiya ne kamar makaranta ko wani wuri ta ta wulakanta na kasance to ce ta biya mishi miliyan ɗaya saboda haka yanzu na kasance da kuka gansu a bacin hanya yanzu sun zama koyi sai a rike a hankali in ta fadi in ta fashe ta zama damuwa saboda haka a cikin wannan doka ta ce duk bakin organization na gwamnati shi ta tabbata 5% na ma'aikatanta an ba ma na kasashen wannan abu abin da yanzu mu muke son mu kama bil din muke na yanzu za mu daura dan mara yanzu da duk bakin agency na government na federal government suke nan nan a plateau za a dudduba sai mun zama tare da su domin a samu a tabbata an bi wannan doka in ba su yadda ba shi mu je mu haɗu a kotu to daga karshe duk da yake na samu wato ah, ayyuka masu kyau da ake a nan gurin akwai matsalolin da suke fuskanta gaskiya abin da ke dan ba mazafi kaɗan wani lokaci kudi shine komi saboda ka akwai abubuwa da yawa da muke da shi muke da ne za a yi da zai taimaka maka sana akwai wani program da muke can masaka yanzu wanda yanzu da barna da duk gidajen abinci domin a tabbata cewa na kashe ka tafi na naira hamsin kada ya ka biya a baka abinci mai kyau ka ci sauran kudin abincin ka bai da dama da shi yana kudin dama jin biya saboda abin da muka gane shi ne a wayancin mu suna samun ciwo kala-kala ciwon typhoid da sauransu saboda abinci da ba shi da kyau saboda haka muke so mu bi wannan domin mu tabbata ana samun abinci mai kyau lafiya shi shine uwar jiki masauraro nan za mu ja birki a shirin na kasa ba kasawa ba a yau sai a makon gobe za a ji mu dauke da wani sabon shirin idan Allah ya yi yanzu kam a madadin kwamishinan hukumar kyautata rayuwar nakasassun jihar plateau james lalu da wakiliyar muryar amurka a jos zainab babaji da dukkan abokan aiki na sashen hausa ni sulaiman muni barma ke ce da ku

aiki na ke kan wasu in na ci hausa sai yana wan hamsin hamsin idan a ce wata ta yi fada ba barci na bai tallafi a wata sai kira ni sai ce in je kai masa wani gida sai ce min shiga gidan da na shiga ya rike ya musu sai shiga wani lungu sai ce min kwanta Masu saurari Assalamu alaikum barkam da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau shirin domin iyali ya da zango a garin Misau na jihar Bauchi inda wani magidanci ya yi wa kawar yarsa 'yar shekaru goma sha uku ciki bayan ya shafe kusan shekaru biyu yana yi mata fyaɗe. To tun da iyayen yarinyar nan suka gano halin da 'yarsu ke ciki suka fara bin hanya suka nemi taimakon limamin garin da ƙungiyar Hizba da kuma lauyoyi da nufin ganin an yi ma wannan yarinya adalci amma har yanzu ake jan kafa Ga bayanin da uwar yarinyar ta yi wa wakilin Abdulwahab Muhammad. Wannan yarinya 'yar ruwansa ne kuma tun ba ta fi shekara uku ba take hannuna. Sardiya ba wanda wallahi ba mu mata ba. Sai yaro ya zo ya yaudare mu yana kusa da mu yana shago. Ya zo ya yaudare ta ba mu da wallahi da ba mu san ko me yake faruwa tsakanin mu da ita ba. Wani kuma bai taɓa gaya mana me yake faruwa da ita ba. amma idin da ta gama sakar firamare sai ya ba ta yaji makaranta yi mata ɗinki sai ya hana ta faɗa sai ta zo ta kawo mun ta ce mamanta ne ta mata sai ni bai na ce maman ki ta niki ta ce yi mamana ne ta mu ashe wai ya hana ta faɗa ne akan in ta faɗa za a tona masa asiri to akwai yar uwarta wanda suke tare gida ɗaya suke makaranta ita ma za a rabu sunanta sai ya turo ya ce wai na a mata mun a mata kambas ne sai na ce a je a kira mun shi tunda mu da shi dan lungu ne wajen shagunan sa kuma tsallake ne gidansu na kira shi na ce ba zai waye ce am na ce ni ya haɗin ku da zara uka mata ɗinki sai ce wallahi ya taimaka mata ne tsakani da Allah gas ɗinsu ɗaya da kafɗarsa da kaka ayi ba shi da abin da zai dinka a musu shi ne yanzu sai dinka a musu kawarta ne suna ta dinka musu sai na ce son ta ne kake yi sai ya ce haba yaushe ma kuma an ta isa wannan yarinyar har na wuta suna ce da yarinya ta shi yasa na taimaka na mata dinki na ce to muna kokarin mata dinki kai ka taimaka da mai gida na zo sai na nuna mata sai na ce ka ji ka ji abin da ba biyu ne to sai har ma suka ɗauko ta littattafai ya ɗauko sai ya bai wa mai gidana mai gidana mata godiya tun da kusa suke wajen kamar wajen zaman su ɗai baranda ɗaya shi yana ɗinki shi kuma yana ɗinki riga ne irin nanu shi ne shi babban naka daga baya suna nan suna nan mun ba mu san duk abin da yake faruwa ba sai kawai rannan ni na je ni ta'aziya ma kauye kawai sai ashe mutanen da suke biyan su suna ganin su kullu ko aikinta muka yi ko islamiyya ce ce ta zo zai aike ta ita ko bata taɓa ce min a'a yana aiken ta ba balle ma an ce in kira shi in sake masa magana tun da kusa ne to mutanen yan anguwa tsakanin mu fada nisa da su ko aiken ta muka sai ya kira ta mutanen na sai suka yi ta irin su sai suka biyo ta suka ga lungun da take sai suka samu antin ta sai suka ce wannan antin wannan yarinyar kuɗi ta ce kanwata eh, ce a hannun ma'aifa na ma suke suka ce to ga wani fa yana yaudaranta ya daɗe yana shiga da ita lungu sai ta ce dan Allah dan annabi duk sa'idin da kuka shiga suka shiga dan Allah ku mun magana to ya kira ta ta shiga mun aike ta ya kira ta ta sun shiga sun sa sakata sun rufe sai suka mata waya suka mata waya ita tana kokarin zuwa Kano ma ko riganta ba za ta dauki babban hijabin ta ta saka sai ta kira yaro na ma'aikacin asibiti suka je suka je suka samu gida a kulle suka tura suka tura gida a kulle in suka samu kaninsa dama suna ginin ne shi da kaninsa a jere in suka samu kaninsa suka ci ha sambo ga yarinya ta shigo anguwan nan sai ya ce ai yarinyar nan ta daɗe tana shiga anguwan nan amma ban san gidan da take shiga ba sai suka ce wannan ba mashin din ba biyu wani sai suka ce mashin din ba biyu ne da kaninsa da yaro na da ita yarinyar tawa da yaron da ya hau saurayi ya lallaka ya je buɗe sakata suka shiga duk suka je suka same su ya keɓe da ruwansa da shimfiɗinsu ya keɓe ɗan wurin ya rufa yana kiranta ashe a gurin yan anguwa suka zo suka yi kallo yaro na kamar ya ɗan ciri ma abin duka suka ce ai da kar ka taɓa shi tun da kare mun riga mun yi abu nan ɗinsa mun gaya muku kawai sai dai ku tafi da shi hukuma wanda suka tashi suka tafo da shi gida ya ce kana zina da ita in je yaro na aka kira babbansa limamin anguwa kenan da kuma wansa shi ma aka kira su gida aka zo aka zanna tun da tsakanin mu kan hanya ne tsakanin mu tsallake ne suka kira shi aka zo aka taru aka zanna ne ba na nan ma na je kauye sai na zo na taran labari aka kira shi ba zai yace na kana zina da yarinyar ne yace ina zina da ita sau nawa yace shi bai san ma lokacin da yake zina da ita ba sai babba sai a gaban babbansa sai yara na suka ce to tunda ka bata mata rayuwa tana islamiya tana boko ka bata mata rayuwa yarinya karama ka bata mata rayuwa ke yanzu kin kai wata nawa yana yana bibiyan ki tace ya kai shekara biyu yana bibiyan ta sai suka ce to tunda ka bata mata rayuwa lalle lalle sai ka aure ta sai yace ce ya amince zai aure ta a gaban babban sa aka yi limamin anguwan ne kuma kanin ubansa yace ya amince ya ce ina son ta ke zara yayin suka tambaye ta sai ta ce ina son sa sai ce to daure za a daura sai ka kawo sadaki babban sai ce sai ka kawo sadaki sai ce zai kawo sadaki da ba aka ɗiba aka tafi gun yan hizba gun yan hizba aka zanna a gun yan hizba suka tambaye shi ya ce yana zina da ita ana zina da ita ina zina da ita to kuma ga ta yarinya ne to dai shi dai dan jirba ya babba shi dai abu nan yake islamiyya ne kake dan ta ko ni dai suka masa dai hukunci a gurin abu kaman ya tafi sai yace sati huɗu zai kawo kuɗin sadaki sai suka ce to ku kawo a je a mata tes da aka je aka yi tes ta yarinya karama ne aka je aka je ya bada kudi aka yi tes sai aka ce ai ma abin nan ɗinta tana ta samu karamin ciki a lokacin to abu kamar zai zanna dai kawai sai suka zo suka fi karfin mu a gurin yan hizban nan wallahi abokanensa, har yanzu kuma ake fama gashi ciki yanzu dai mu dai a fatancen mu ko yayi bakwai ko yayi takwas ma ana fama wurin an je sai ya ce wai sasantawa su ko ba su taɓa turo wani dan uwansu maganan sasantawa ba to su gashi ba za ta iya haihuwa ba gashi yarinya ce wallahi na ji an ce 'yan shekara sha uku ne ko? 'yan ne ga nan tasmoniyan ta na makaranta da komai in ya daura ma ya dai dan watannin da ya daura a kai to su ne ma to su yan hizbin sun ce su ba za su ci gaba da bin diddigi ko kuma neman hakki a hukunta wanda yake da laifi ba ko kuma menene ake ciki wallahi idan aka je in gaya maka gaba ɗaya sai suka ɗauki hankalin mutumin nan ya ɗauko ya ci masa mutunci a gaban yara na amma gaba ɗaya suka je abokanansu a kai kotu ne ne ne kawai yanzu ana cikin kotun ne ma mata yan abin nan ɗin yan faruwan su ne kawai ina danne sai ga su sai suka ce sun ji labari abun kama da yarinya wallahi kujeran da na basu irin kujeran da na fito da kujera yara sun kan mana fitari kujeran zama sai kawai ta zo ta zuba hannu tana kallon su sai suka ce ai su sun ji abin da yake faruwa a gidan nan amma su ba su taɓa ji ba sai jiya sai na ce me yake faruwa suka ce ba yarinya a gurin ke na ce ai da nan ma tana tsaye tana kallon ku shine suka zanta suka yi salati suka ce yaya ba ku yi ɗauki hukunci ba na ce wallahi hukunci tun a gida ya ce zai bada sadaki ya je can babban sai sa hannu su baban ta ya sa hannu akan zai bada kuɗin sadaki kawai sai suka yaudare shi wai shi akan bai karye yadda wai a kan kar yadda kuma kullum haka dai sai ce wai sulhu ake nema mun ku ba wanda ya taka wallahi ya zo gidan nan ya nemi sulhu tsakanin mu da su ah. gashi ciki ya girma abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai mako mai zuwa ku ji bayanin yarinyar kan wannan lamari da kuma yadda talauci ya hana a mai da hankali kan halin da take ciki. Kafin nan a madadin wakilin Abdulwahab Muhammad da ya bada gudunmawa ga nasara wannan shirin da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza ba madalla abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari auna ke cewa a wani lafiya. Shana.